والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وكتاب الأمريكين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال كان معاذ غريب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحبه فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدي قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدي ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر أفلا أخبر به الناس فيستبشرون قال إذا يستبشروا وأخبر بها معاذ عند موته فأخبرها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 فوتر الربيع الأول هجر المنزول صلى الله عليه وسلم بلو ليلة قريبه إلى عشرين سنة عندكم يزول ليلة إلى عشرين سنة فوسن قفو شكرا ميلادية تدبو بي لتقص أولنا درسينا من ماكو ماكو تكون لتابي من سنة التدريب الصريح لأحاديث الجامع السعيد نا الشيخ الزبيد النبيلي رحمه الله تعالى وانا كما شيني مجلس منا نعم. ترى يلا شوى عن أنس رضي الله عنه قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرحل فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون قال إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما hadisi daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace kana mu'adun rabiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala rahli mu'adu ya kasance abun goyo na annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa sirri faƙala sai ya ce ya mu'azu ya kai mu'azu ƙala sai mu'azu ya ce labbaika ya rasulullah wata adaika amsawarka bayan amsawarka ya rasu ba wata adaika jin dadinka bayan jin dadinka kala ya mu'azu ma'aiki ya sake cewa ya mu'azu kala mu'azu ya ce labbaika ya rasu ba ne wata adaika amsawarka bayan amsawa gare jin dadi gare bayan jin dadi talatan haka har uku kala sai manzo ya ce babin ahadin babu wani mutum ɗaya. yashhadu an la ilaha illallah da yake shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle muhammadu manzo ne na Allah sidqan min ne yana mai gaskiya daga zuciyarsa illa haramahu Allah ala nari fati Allah ya haramta shi ga wuta qala sai mu'azi ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah Hassana, ukhbiru bihi nata bana ba wa mutane labarin wannan batu ba fa yastabshiruna su yi farin ciki su yi albishir kala sai manzo ya ce idan yattakilu in ka ta faɗa musu kenan za su dogara akan wannan wa akhbara biha mu'adh inda mautihi ta'assuma Mu'azu ya bada labari da wannan bishara inda mautihi yayin da ya zo mutuwa ta'assuman dan ya fitar da kansa daga fadawa laifi wani hadisi na mu'azu bin jabal hadisi ne da imam bukhari ya kawo shi a nan a kitabul ilmi karkashin babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu babin da yake magana akan wanda zai kefe wasu da ilimi banda wasu karaliyata Allah ya famu don gudun kada waɗanda ba a wa ba idan an faɗa musu ba za su fahimta ba karkashin wannan babi imam bukhari ya kawo wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a kitabul iman hadisin anas shi kuma ya ji shi daga mu'az bin jabal ko kuma ya ruwaito shi daga mu'az bin jabal domin hadisin yana daga cikin marasilu ali bai ji shi kai tsaye daga mu'az ba kamar yadda zo a wata ruwayar wani ne ya faɗa masa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa shi yasa ake lissafta shi daga cikin marasilu ali wato hadisan da ana ya ruwaito bai ji su daga gun wanda ya ruwaito kai tsaye ba a maganganun ba'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun taho cikin hadisin amma bai ji su daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba ya ji su ne ta hannun wasu duk da bai faɗi waɗanda ya ji a gurin su a wani gurin anas dan malik yakan ji kai hadisin daga wani mutum ya ce ya ji wani mutum ko wani mutum ya gaya masa cikin sahabbai kenan shi yasa wasu suka kawo wannan hadisi a musnad na anas musnad anas wasu kuma suka kawo shi a cikin almuhamati al-mubhamati wato hadisan da ba a faɗi waɗanda suka rawaito su cikin sahabbai ba aka ɓoye sunansu mu'azu ibn jabal shine mu'azu ibn jabal ibn aus ibn ais al-ansari ɗaya ne daga cikin mutanen madina kuma ɗaya ne daga cikin kabilar khazraju ya halarci bai'atul aqaba mubaya'ar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kafin yayi hijira wanda kan ta ne aka gina yarjejeniyar hijira zuwa madina da mutanen ausu da khazraj to mu'azu ibn jabal yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan mubaya'a ta wannan guri mai suna al-aqaba mubaya'a ta biyu shaffa ta biyu yarjejeniya ta biyu lokacin da mutane saba'in suka zo daga madina yana ɗaya daga cikin saba'in din duk da cewa a wannan lokaci yana matashinsa kana za ka waqt amrada a wannan lokaci yana saurayinsa ko gemo bai fara yi ba a wasu ruwayoyi an ce yana ɗan shekara sha takwas mu'azib da jabal dogon mutum ne wanda Allah ya ba shi kyan halitta ana masa alkunya da abu abdulrahman yana ɗan wannan wato shekaru sha takwas ko ƙasa da haka ya musulunta akwai falalarsa da ta zo a cikin hadisai da dama daga cikin hadisan da suka yi magana a kan falalar mu'azu da jabal akwai hadisin da yake cikin littafin bukhari da muslim hadisin anas dan malik yana cewa jama'a القرآن على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار mutane hudu sun haddace alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai dukkaninsu daga mutanen madina ya ambace su sune ubay ibn ka'ab wa zaid ibn thabit wa mu'az ibn jabal wa abu zaid wa umumati waɗannan mutane guda hudu su ne anas ya ambata waɗanda ya san sun haddace alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai haka nan ya zo cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa khudhu al min arba'a min ibn mas'ud wa ubay wa mu'adh ibn jabal wa salim mawla abi manzo Allah ya ce ku karanci alqur'ani daga mutane guda hudu ya lissafa su ya ce ku karanta daga abdullahi dan mas'ud ku karanci alqur'ani daga ubay ibn ka'ab sannan mu'azu dan jabal sannan salim maula abi hudayfa ya zo a cikin wani hadisi wanda aka rawaito shi ta hanyoyi daban-daban malamai suka tabbatar da ingancinsa daga ciki akwai ruwayar umar umar ibn al-khattab wanda take cikin at-tabaqat al-kubra ala ibn sa'd ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal ulama idza hadaru rabbahum azza wa jalla kana mu'az bayna aydihim ratwatan bihajar innal ulama العلماء hadaru rabbahum azza wa jalla kana mu'azu بين aidihim ratwatan بحجر ما ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace malamai lokacin da za su halarto ga ubangijin su ranar gobe kiyama to mu'azu shi yake limancin shine shagoran shine shagaba yana gaban su tazara da take tsakanin su da shi tazara ce ta jifan ta jifan dutse wato da ke tsakanin tazara ce kamar maji karfi ya dau dutse ya jefa inda dutsen zai cike to wannan ita ce tazarar da take su da shi kaga wannan yana nuna matsayinsa shi yasa ake kiran shi imamul ulama to limamin malamai shi zai yi jagorancin sura da gobe kiyama wannan hadisi hadisi ne albani ya inganta shi a cikin silsilatul hadisi sahiha a hadisi na dubu ɗaya da inda ɗaya tirmidhi ya fitar a cikin littafin sunan daga suhail ibn abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ni'mar rajulu abu bakr rajulu umar ni'mar rajulu mu'az ibn jabal yanzu yace madalla da wannan mutum abubakar madalla da wannan mutum umar madalla da wannan mutumin mu'azu dan jabal hakanan abu dawud ya ruwaito a cikin sunan dinsa da kyakkyawar salsala ingantacciyar salsala daga shi mu'az ibn jabal yake cewa laqiya lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala ya mu'az inni uhibbuka fillah fa qala aw fa qultu wallahi inni la uhibbuka fillah ya rasul allah قال أفلا أعلمك كلمات تقولهن دبر كل سنة رب أئني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أبو داود يا رويتو حديثي لك أبو هريرة لك معاذ بن جبل الله تعالى مثل ذا يكتي ومائكي صلى الله عليه وسلم يا هدني وتلانا سيسيدني يا معاذ إني لأحبك في الله يا معاذ للي إلى سنك الله kaga wannan ba karamar martaba ba ce ba karamar matsayi bane manzo sallallahu alaihi wasallam yake yana san In ni la uhibbuka ina son ka dan Allah mu'azu ce ya rasulullahi wallahi uhibbuka fillah ya ma aikin Allah wallahi ni ma ina son ka dan Allah sai manzo ce da shi afala uallimuka kalimatin taquluhunna dubra kulli salah bana koyar da kai wasu kalmomi ba da za ka ringa faɗarsu a bayan kowace sallah ka rika cewa rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ya ubangiji ka taimaka mun a bisa ambatanka da tunaninka da godiyarka da kyakkyawan bauta gare ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa waɗannan kalmomi ya ce kada ya bar su a duk sanda ya yi sallah ya karanta su a bayan sallah wannan alama ce daga cikin alamomi na gaskatar imanin mu'azu bin jabal annabi sallallahu alaihi ya furta da bakinsa mai tsarki mai daraja yace inni la uhibbuka ina son ka mu'az abdullahi dan mas'ud ya kasance yana gaya wa almajiransa yakan ce da su inda mu'az kana ummatan qanitan lillahi wa lam yakun min al-mushrikin mu'az shi kadai kai kadai gayya ne sannan mai yi wa Allah da'a ne sannan bai kasance daga cikin waɗanda suke shirka ba yana kwatanta yana kwatanta istiqamarsa da kafuwarsa da tauhidinsa da na annabi Ibrahim alaihi salam to Mu'az ibn Jabal shine wanda wannan hadisi yake da alaka da shi kana Mu'az radifa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauko mu'az akan abin hawansa a wata ruwayar ya bayyana wannan abun hawan da cewa jaki ne kana mu'az radifa rasulillahi ala al-himar akan jaki a wata ruwayar wannan jakin wato jaka ce ana kiranta afra ko ofaira ofaira sunan jaki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hau jaki har ma ya goya wani a bayan jakin kamar yadda ya faru a nan ga mu'az ya faru ga abdullahi dan abbas kamar yadda kuke karantawa a cikin littafin al'arba'una nawawiyya da kuntu kalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala al-himar ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi a bayan jaki ya sa har ma wasu malamai suka yi rubuce-rubuce kuma suka rubuta littafi ɗin gurungun a kan waɗanda annabi sallallahu alaihi ya goya ya ɗora su a bayan abin hawansa ardakun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ko kitabu asabi marrajifa nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kamar littafin musa ibn madini ya rubuta littafi akan wannan asami man radifan النبي sallallahu alaihi عليه وآله وسلم سنة ودن النبي صلى الله عليه ya goye su akan abin hawansa domin wannan ma ɗaya wannan ma ana lissafa shi daga cikin falala da martaba da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo ka a bayan abin hawansa kana mu'adh radifa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala rahli akan sirbi bai faɗi sirbin menene ba amma kamar yadda wasu ruwaya wasu ruwayoyi suka bayyana suka fayyace sirbin nan na jaki ne faƙala ya mu'az ya goyo shi sai yake masa magana yake cewa ya mu'azu mu'azu sai ya ansa masa da cewa labbaika ya rasulullahi wa ta'adaika allabbu shine al shine al-ijaba an tasmiyar ta ai ijabatan laka ba'da ijaba amsa maka bayan amsa maka wannan an biyanta kalmar domin a ƙarfafa magana, don ya ƙarfafa amsawarsa ya ce labbai ka amsawarka ko amsawa gare ka bayan amsawa wato zan amsa maka ba ma sosai ba amsawa bayan amsawa wasa adaika ai is'adan laka ba'da is'ad zan ji yadda kai daɗi zan maka abin da zaka ji daɗi bayan abin da zaka ji daɗi wato wannan yana nuna kamalar ta gare shi zai ansa masa bayan ansawa in zai kirawo shi sau ɗari zai ansa in zai nemi ya jiyar da shi daɗi sau ɗari zai jiyar da shi daɗi shi ne ma'anar kalmar labbaika wasa adaika zan ansa maka bayan ansawa zan jiyar da kai daɗi bayan jiyar da kujerwa daɗi wato ba iyaka qala ya sake cewa ya mu'az ya kai mu'az ma'azu ya sake cewa labbaika wata adaita wato haka har suka yi sau uku kamar yadda ya zo karara a cikin sayo muslim abin ya maimaitu da kiran da ansawar duka ya kirawo shi ya ansa ya kirawo shi ya ansa har sau uku duk ya yi wannan ne don ya jawo hankalinsa kuma shi da kansa mu'azin da jabal din ya ji cewa abin da zai annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa masa babban abu ne ba ka tsani ba na har yayi ta kiransa har sau uku wannan tambihi ne da jawo hankali to shi ne yasa ce salasan haka suka yi har sau uku tsala daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار babu wani wanda zai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah zai ce ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah sidqan min qalbihi yana mai gaskatawa tun daga zuciyarsa tun daga kokon zuciyarsa abin yayi jiji yayi saiwa yayi jijiya daga zuciyarsa har zuwa gabansa to in yayi haka face Allah ya haramta shi ga wuta wuta ba za ta ci shi ba sidqan da annabi yana mai gaskatawa domin a fitar da kalmar shahadar munafiki munafiki zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wallahu yashhadu wallahu ya'lamu lakadibun a lokacin da suke faɗar haka Allah ya san ƙarya suke ba da gaske suke ba maganar ba daga zuci take ba ba ta wuce fatar bakin su ba yasa annabi ya ce sidqan dan kada munafiki dan kada munafiki ya samu gurin shiga anan min qalbihi min qalbihi wannan kalmar shahada yana yin ta tun daga zuciya ay yashhadu min qalbihi yashhadu bi lafzihi wa yusaddiqu min qalbihi ko yashhadu min qalbihi tun daga zuciyarsa yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko yashhadu bi lafzihi wa yusaddiqu bi qalbihi yana shaidawa da bakinsa da lafazinsa da miryarsa sannan kuma zuciyarsa tana gaskatawa Abdibi yana faɗa yana cewa dukkan uqima huna maqamal istiqamati domin dan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba ka baka a kan wannan ba sun ya faɗi haka kuma ya ci gaba da yin abin da ya saba yi ya ci gaba da saba wa Allah babu istiqama maimakon ya zama cikin waɗanda Allah ya ce inna ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu shi ya zama babu istiqama din ya dai ce ashhadu an la ilaha illa amma yace amma ko babu istiqama din to al-imamu tibi yake cewa dukkan din da annabi ya faɗa yana mai gaskatawa don wannan kalmar ta zama a matsayin istiƙama inda ake bukata a wajensa domin abinda duk ake kira sidko akan kirawo maganar da ta dace da waƙi sidko alƙaunul mu'abbaru an alwaƙi musamman sidko ka yi magana kuma a ga haka take ana kiranta sidko wato gaskiya haka nan ka yi magana maganar da ta saba ayyukanka ba ita ma ana kiranta asidko saura ka kalmar sidqan da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ta kunshi maganar da ka faɗa ta zama tana da tushe daga zuciyarka sannan kuma ta zama tana da tasiri akan gabanka wato ta fuskar aiki da kasance ayyukanka suna gaskata kalmar da ka faɗa kamar yadda Allah ce wanda bija a sidqi wa saddaqa bihi wanda ya zo da gaskiya ita ce kalmar shahada wa saddaqa bihi sannan ya gaskata kalmar ta hanyar ayyukan kwarai ya tabbatar da abin da ya faɗa aka shi a aikace to wannan shine wanda yake wuta ba za ta ci shi ba Ibn hajar yake cewa abinda asibi yake bukata yake nufi da wannan magana don ya kawar da iskali wani rikicewar fahimta da za ta iya zuwa a kwakwalwar mutum da yadda wannan zahirin wannan hadisi yake nuna dukkan wani wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kenan ba zai shiga wuta ba domin hadisin bai rarrabe wani banda wani ba bai ce wane zai faɗi la ilaha illa ya shiga wuta wane ba zai faɗa ba wane kuma ya faɗa ya shiga aljanna a'a hadisin ya nuna dukkan wani wanda zai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to zai shiga aljanna a halin sunna kuma sun sani akwai dalilai waɗanda babu ko shakka a cikinsu babu so bane shakka a cikinsu A alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatarwa da cewa akwai waɗanda suke usatul mu'minina masu sako cikin mu'minai wanda suka yi sako duk da tauhidin su sun saba wa Allah kuma waɗannan za su shiga wuta Allah ya ambata yace wanda ya za zai shiga wuta innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kaga alladina ya'kuluna amwalal yatama masu cin dukiyar marayu ai ba za ka ce da su kafirai ba kuma za ka samu cikin masu cewa a shahadu Allah ilaha illallah a samu masu cin dukiyar marayu Allah ya ce za su shiga wuta mai tsananin kuna to kuma wannan hadisin ya nuna wanda ya faɗi kalmar shahada ba zai shiga wuta ba waɗancan kuma dalilai da dama waɗanda suke nuna cewa wanda duk ya aikata sabo Allah maɗaukakin sarki zai shigar da shi wuta a yi masa azaba sannan daga baya kuma su samu ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam ko na salihan bayi a fitar da su daga wannan wutar to kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan hadisi ya ce ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ba yana nufin kenan dukkan wani wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah ko me zai aikata na zunubi sai ya shiga sai abin nan ba zai shiga wuta ba hadisin kenan ba haka yake nufi ba mutum zai faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah dukkan min qalbihi amma kuma ya zama na ya aikata wasu ayyuka na saban Allah a dalilin su Allah madaukakin sarki ya shigar da shi wuta saboda haka wannan hadisi kenan muqayyadun ne bil a'mal salihah ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ma'al a'malis salih tare da ayyuka na kwarai to kasancewar zahirin hadisin yana nuna kenan wanda duk ya faɗi la ilaha illallah ba zai shiga wuta ba wani zai iya fahimtar sa ba daidai ba ya ce to a ashe kenan ma dan duk abin da ma da muke yi ashe ba za mu shiga wuta ba tun dai muna faɗin la ilaha illallah kuma da gaske muka faɗe ta har zuci muka faɗa ba mu yadda cewa akwai wani abin bauta abu da gaskiya ba Allah ba ba mu yadda cewa akwai annabi sallallahu alaihi akwai wanda ah, ba mu yadda mun yadda kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah yaji cewa to tunda ya yadda da wannan ashe kenan ko ma me yayi wannan abin da zai yi na sabon Allah ba zai hana shiga aljanna shi yasa kenan mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mu'az kada ka je ka gaya wa mutane wannan magana za su fahimci ta ba daidai ba wannan ya sa su fi yin aiki na kwarai kada ka faɗa musu malamai sun ba da ansa daban-daban game da wannan hadisi wasu suka ce anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nufin wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya tuba daga dukkan abin da yake yi na laifi sannan ya mutu akan haka shi annabi yake nufi da cewa illa harramahu Allahu ala nas wannan daya daga cikin a daya ce daga cikin fassarorin malamai wasu kuma suka ce abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi ko abinda ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya faɗe shi ne qabla nuzulil fara'id kafin farillai na musulunci su sauka tunda hadisin bai magana sallah azumi zakka ba ya ce kawai wanda ya ce la ilaha illallah yana mai gaskatawa daga zuciyarsa ba zai shiga wuta ba wasu malamai suka ce manzo Allah yayi wannan magana qabla nuzulil fara'i kafin a saukar da a farlanta sallah azumi da sauran ayyukan shari'a a wannan lokaci kalmar shahada ake bukata kai ka shiga aljanna to malamai sun ce wannan ansar da wasu suka bayar gaskiya ba fassara bace da suke mai kyau domin wannan hadisi irin sa ya faru ga Abu Hurairah kamar yadda Muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa a wani hadisi dogo da yake cikin sahih muslim annabi yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghayra shakkin fihima illa da dakhala na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ni aikin Allah ne a ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan kalmomi guda biyu jumloli guda biyu babu wani bawa da zai sadu da ubangijinsa da zai sadu da ubangijinsa yana kansu waɗannan kalmomi guda biyu zaira shakin ba kuma yana mai shakka ba face ya shiga aljanna abu huraira daga baya baya shiga musulunci don bai shiga musulunci ba sai shekara ta bakwai a wannan lokaci kuma an farlanta sallah an farlanta azumi a saka kuma ga hadisin ya zo irin sa ya zo daga Abu Huraira kaga ashe kenan waccan fassara da waɗannan malamai suka yi bata zauna daidai ba kuma akwai hadisin abu musa al shi ma abu musa al shi ma kuma kusan shekara ɗaya suka zo suka musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ko suka zo da musulunci su ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a kusan shekara ɗaya suka zo bayan an farlan farillai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya faɗi wannan bane kafin farlanta ayyuka na farilla daga cikin irin ansoshin da malamai suka bayar na fassara wannan hadisi wasu sun ce wannan hadisi kharaja makhraj al-ghalibi إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية سكتي وانا حديثي Allah yana magana ne a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ne bisa ga galibi mafi yawa mafi rinjaye na jama'a da wuya a samu mai kadaita Allah mai tauhidi kuma a same shi baya aikin ta a same shi baya guje ma'asiya suka ce da wuya a samu wannan galibi an fi samun masu tauhidi masu masu ma'asiya ko da za a samu waɗanda suke ba sa ainihin suna barin wasu ayyuka na da'a suna fadawa cikin wata wani aiki na ma'asiya to wannan yan kaɗan ne ba su ne mafiya yawa ba wasu suka ce abinda hadisin yake nufi tahrimuhu ala an wato tahrima quludihi fi an hadisin yana nuna illa haramahu Allah ala an-nar fa sai Allah ya haramta masa ya haramta shi shiga wuta ana nufin shigarsa ciki ya dawwama amma zai iya shiga ciki daga baya Allah ya fito da shi bayan an wanke shi daga zunubansa da ma'asinsa harramahu da ake magana a nan ta kuludi khuludihi ake nufi haramta dawwamarsa la asla duhuliha ba ana nufin asalin shigan ba zai iya shiga amma kuma bayan ya shiga saboda wata ma'asiya tashi ko wasu ma'asi nashi daga baya Allah zai fito da shi ya shigar da shi aljanna wasu kuma suka ce ko kuma ana nufin ba zai shiga wutar da Allah ya tanade ta ga kafirai ba wannan ko baya hana ya shiga wutar da take ajin masu sabon Allah ce wasu haka suka ɗauki fassarar wannan hadisi wasu kuma suka ce a ta yiwu ana nufin a haramta jumillarta wato wuta ba za ta cinye shi gaba ɗayansa ba tunda ya zo a cikin hadisin shafa'a cewa wuta ba za ta ci mawazi'is sujudi ba ba za ta ci guraren da ɗan adam yake yin sujada a kansu ba ba ta ci tafin hannunsa ba ba ta ci goshinsa ba ta ci hancinsa ba ta ci ainihin yatsun kafafuwansa ba domin da waɗannan gabansa ne yake sujjada don haka Allah ya haramta wuta ta ci mawazi sujudi ko da an jefa mumini cikin wuta saboda wani abu na saban Allah da yi Allah ya haramta wa wuta ta ci dukkan gaban da yake amfani da su wajen sujjada kenan hadisin yana nuna illa harrama harramahu Allah ay harrama jublatahu ala an-nas wuta ba za ta cinye shi duka ba kamar yadda za ta cinye kafiri to haka nan harshen sa da yake tauhidi yake ambatan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da su da shi wannan harshe shi ma ba zai kone ba wannan duk kaɗan ne daga cikin fassarori da malamai suka yi wa hadisi a takaice abin da suke so su nuna hadisin ba yana nuna cewa duk abin da ka yi ba kawai aljanna ba za ka kuta ba yana nufin dai Allah maɗaukakin sarki zai shigar da mutum aljanna a dalilin tauhidinsa zai haramta masa dawwama a wuta a dalilin tauhidinsa in dai har ya zo da tauhidi to ba zai shiga wuta irin shigar da kafirai za su yi ba wannan shine jimillar abin da malamai suka yi nuni Ba ma kasancewar hadisin wani zai iya fahimta saba daidai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mu'azu ibnu jabal kada ka gaya wa mutane za mu zo ƙarin bayani akan wannan قال يتي يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون يا رسول الله بزن جاء ومتاني وانا حديثي با فيستبشرون سيتي فلنشكي هي وجولا البشر فيستبشرون سيغما يستبشرون أنا خبر نيلي لمبتدأ محذوف فهم يستبشرون فهم أفلا أخبر به الناس فهم يستبشرون tun da an zo da ƙarin nu'ara a ƙarshe dole ne a yi masa wannan irabi amma a wasu ruwayoyin ya zo fayyantar shiru babu nun to wannan shi fi tafiya daidai da zahirin na hau ko domin fa idan ta zo ba ba'da nafi ko ba ba'da istifham ko ba'da al'ard takan zama takan zama mansuba ce fa ya yastabshiru a goge wannan nu'ara din dan ta zama alamar nasaba an gane ko afala nan nafiyu ne ukhbira bihi an-nas fa yastabshiru to kaga anan babu wani iskani amma aka tabbatar da wannan nu'ara din aka ce fa yastabshiruna to dole i'rabin ya canza a ce fa hum yastabshiruna annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan yattakilu idan ai idza akhbartahum idan ka gaya musu wannan hadisi yattakilu shikenan sai su ainihin tangarci ki akto ah, ai shikenan tunda ma kalmar shahada kawai ita kadai ta isa ta haramta mana shiga wuta dan menene ne zamu ci gaba da sauran ayyuka na musulunci shi na sai su sangarce na biki ce idan ya take in har ka kai musu kenan za su sangarce a wata ruwayar ta cikin ruwayoyin littafin bukhari ruwayar asili da kushmihani ta zo da lafazin idan yankulu bin nuni wa zammil ka idan yankulu maimakon idan takilu sai ce idan yankulu ay yamtani'u an ta'at ko yamtani'u an al'amal in haka ne shikenan sai su kin aiki su dogara da abin da za su fahimta a karan farko daga wannan hadisi tare da cewa ba haka yake nufi ba bazzara ya rawaito hadisi a cikin musnadinsa wanda ibn hajar al-asqalani ya inga ya hadisin ya hassana isnadin hadisin abu sa'id al-khudri cikin wannan kissa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da farko ya yi wa mu'azu izini da ya je ya faɗa daga baya sai mu'azu ya haɗu da umar ya gaya masa sai umar ya ce la ta'jal kada kai gaggawa ya zo ya samu annabi sallar alaihi wasallam ya ba an anta afdalu ra'ayi ra'ayinka ya fi namu tunaninka ya fi namu ijtihadinka ya fi namu inna an-nasa idza sami'u dhalika ittakalu 'alayha mutane fa idan suka ji wannan bishara sai su san danganci fa qala faraddahu faraddahu yace to ka dawo da shi ya dawo da mu'az yace da shi kada ya gaya wa mutane in ya gaya musu za su san danganci kaga wannan a iya lissafa shi kenan daga cikin muwafaqatu Umar abubuwan da Umar ya faɗa kuma ya dace da daidai haka ta faru kamar yadda yazo cikin sayyid Muslim hadisi dogo tabul iman hadisi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ce wata rana suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙe ko samame da suke fita sun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ce cikin dare sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ba su gan shi ba sai tsoro ya auka wa mutane kada abokan gaba ne suka sace shi suka yi awon gaba da shi amma ana tare da shi cikin dare amma ba a gan shi ba saboda haka mutane sai suka firgita suka bazaba cikin cikin jeji suna neman annabi sallallahu alaihi wa sallama abu hurairah yace fa kuntu awwala man sajid zamani ne farkon da na bazama na yi gaba kafin mutane ba su biyo bayana sai yana tafiya yana tafiya ya ce ya shiga ya fita ba inda bai leƙa ba bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai zo ya ga wani a gwalalo na ruwa inda ruwa yake gudu ya ce fahtafastu kama ya tafizu sa'ala na matsa jikina kamar dan dan dila haka na kutsa ashe wannan gwalalo din yana shiga har cikin wani wani lambu ce ina kutsawa na shiga wannan lambun sai na ga manzo sallallahu alaihi wasallam ce abu hurairah lafiya ce ai mun neme ka ba mu ganka ba muka zaci cewa abokan adawa sun yi awon gaba da kai sauraka mutane suka bazama suka firgita kowa ya fita neman ka fakuntu awwala munfajir dan ni ne farkon wanda ya firgita har na zo na dunkule kaina kamar wani dan alade na kutso cikin wannan lamba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga takalma na guda biyu ka fita فأول فمن لقيته وراء هذا الحائط فبشره بالجنة هاتان نعلي خذهما فأول من لقيته فمن لقيته وراء هذا الحائط فبشره بالجنة يا باشا تاكل من تقول هذه لأن زما علامة دو أنك هذا شيء باين وأن لم kawai masa albishi الجنة lafazin yadda yazo fa awwalu man laqitahu fa man laqitahu yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu fa bashirhu bil jannah wanda duk kaga da shi yana shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah mustayqinan biha qalbuhu yana faɗa da yaƙini da sakankancewa har zuci to zai samu shara da aljanna yace ya fito da takalma annabi sallallahu alaihi wasallam a hannunsa yace fa awwalu man laqitu umar farkon wanda na faɗi da shi shine sayyidina umar yana haɗa da sayyidina Umar sai ya ce na haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin lambun nan ya bani waɗannan takalman sani sayyidina Umar ya san takalman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi takalman ne dan zama shaida ba ko sahabbai ba sa irin wani cika baki sai da shaida ba za a karba ba bare wani ya zo ce ya lamunce maka aljanna haka wai ina shaida ka hujja sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayin su sai da wata hujja amma wani sai zai ce ya gamu da manzo Allah ya ce duk mabiyansa yan aljanna ka duba irin wannan kaso bara saboda haka yace waɗannan takalman manzo Allah ne a hannuna ya ce da ni dukkan wani wanda na haɗu da shi a bayan wannan lambun sannan yana mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah tun daga zuci yana mai yaƙini to masa bishara da aljanna da Umar ya ji haka sai ce ya Abu Hurairah irji' فدفعه قال حتى قررت لإسكي سيدنا عمر يتي كما يتولى شدا يتولى كرجنسا ده هننسا أبو هريرة يتي سيدنا نفاد أكتوا هنا يتاش أبو هريرة يجويا دولي الكوما yana juyawa sai na umar yanzu bayansa ya shiga ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai fa ka aike ni amma ga shi nan game da Umar ya koro da har ya ture na faɗi a kan duwawuna sai na Umar ya zo ya ce ya Rasulullah Abu Huraira na game da shi ya ce kaza kaza kaza kaza ya ce eh shi na tura shi ya Rasulullah mutane idan suka ji haka za su zangance za su zangance a kyale su su yi aiki su bauta wa Allah sai manzo Allah ya ce idan fakhaddihi a kyale saboda ka umar yana da irin waɗannan mawaƙin din mu'az ibn jabal lokacin da ya zo mutuwa sai ya ga bai kamata ya mutu bai bada wannan bishara wa akhbara biha mu'az inda mautihi ta'assuman mu'azu ya bada labarin wannan hadisi ko wannan bishara lokacin da ya zo mutuwa ta asuman dan ya fita daga cikin zunubi zunubi na mai zunubi na koye na koye ilimi kada ya fada cikin waɗanda Allah yake la'anta saboda sun koye ilimi to wannan abu da mu'azu bin jabal yayi karshen rayuwarsa yana nuna mana cewa wannan hali da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa ba hali ne na haramci da yace kada ya gaya wa mutane dan da hannu ne na haramci ba yadda za a yi ya ba da labari ya ce kuma ya fita daga zunubi in ya ba da labarin ne ma zai fada cikin zunubi ashe kenan hannun da aka yi masa ba hani ne na haramci ba ko kuma ya fahimci hannun da aka yi masa hani ne na idan mutane za su fahimci tangarcewa daga wannan hadisi amma idan ya fahimci ilimi ya watsa cikin mutane sun fahimci kowane hadisi da inda ya sa gaba babu laifi ya faɗa musu shi yasa da ya ga cewa yanzu mutane sun gane sun fahimta sai ya gaya musu ko kuma ya fahimci cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hana shi ya gaya wa mutane wannan hadisi wato ya tara mutane ya gaya musu gaba daya amma wannan baya nuna cewa ya iya gaya ma wasu masu ilimi masu fahimta waɗanda ba za su fahimci abin a gurgunce ba hadisin yana hana gaya wa gama garin jama'a da ba ilimi da a gabansa ba kawai a zo cikin jama'a yan tasha kawai a dinga faɗa irin wannan hadisi da to ashe su daidai ma yi saban Allah ba da su yi daidai ne kamar wani shehi aka ce in zai saba wa Allah sai ya kira almajiransa yace kai Allah fa yace in ba ma saba masa fa sai ya halaka mu fa ya kawo su saboda haka Allah yana son saban nan ba ka duba <laughs> mugun shehi wai haka yake gawa yake ga Allah ya ce wai a hadisi ne sahi a cikin muslim ba dan kuna zunubi kuna neman gafara ba da na tafiyar da ku na kawo waɗanda za su zunubi su neme ni gafara ga gafarta musu a hadisin raja ne hadisai ne da suke kinsawa mumini kyakkyawan tsammani ga ubangiji hadisin raja hadisan da suke kinsa wa mumini kyakkyawan tsammani ana so kuma ya hada su da ahadithul wa'id kada ka dauki ahadithul raja su kadai ba tare da ka dau ahadithul wa'id ba kada ka dau ahadithul wa'id ba tare da ka dau ahadithul raja ba waɗanda suka dau hadisai na wa'idi kawai ba su hada da na raja ba su ne suka fada cikin aqida ta khawarij saboda haka kullum suna kallon abu da bakin gilashi babu wanda zai saba wa Allah ya tuba akan tubansa in ya mutu yana saɓan Allah kawai wuta zai ji kuma in ya shiga ya dawwama kenan saboda haka su sa wa mutane tsoro su firgita su ba zama mutane su ga addini ma ba za su iya yi ba to wannan aqida ce ta khawarij su kullum suna kallon janibin wa'idihi janibin narku janibin azaba ba sa kallon janibin rahama wanda kuma zai dauki ahadithun raja hadisan fata kyakkyawan tsammani su kadai ya bar ahadithul wa'id shi kuma zai fada ki da murji'a aqidar murji'a kuma aqidar murji'a har kullum nunawa suke yi saban Allah baya tasiri wai kamar yadda da'a ba ta yin tasiri tare da kafirci haka nan sa'atiya ba ta tasiri tare da imani saboda ka so abun su imani wani abu ne sandarandan wanda baya baya karuwa baya raguwa to kaga waɗannan sai suka dau ahadithur raja to shi yasa ake kira su al-murji'a yurji'una al-a'mal am musamma al-iman suna jinkirta ayyuka suna fitar da ayyuka daga abin da ake cewa imani mu'mini ana so ya hada janibin biyu janibul khawfi shine janibul wa'id wa janibul raja wa janibul raghaba shine janibin janibin raja janibin wa'ad yad'una innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban raghaban wa shine janibin raja wa rahaban shine janibin al-khawf janibul wa'id kamar yadda Allah ya sifanta salihan bayi cewa ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa bima razaqnahum yunfiqun khawfan wa tama'a to wannan shine zai sa imanin mu'mini ya zama ya samu balance ba zai yi azarfafiya irin ta ba ba kuma zai sakar abin sassauci ba irin da murji'a zai zama yana da balance a cikin imaninsa to saboda haka tana yi mu'az da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa kada ya gaya wa mutane ya fahimci cewa ana nufin kada a gaya wa gama garin jama'a waɗanda ba ilimi ne a gaban su ba su yi wa abin na fahimta sannan ya fahimta daga baya cewa a iya gaya wa keɓantattun mutane waɗanda suke da ilimi waɗanda suke da kyakkyawar fahimta don haka da ya zo mutuwa ya faɗa kuma wancan hadisi na sayyid na umar da muka faɗa na muslim <coughs> hadisin sa da abu huraira yana nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a faɗa dan maslaha dan maslaha tunda da farko kaga shine ya tura Abu Hurairah ya ce aje a ga mutane sai da Umar ya zo nuna masa cewa mutane suna buƙatar maslaha in aka gaya musu a yanzu wasu ba karatu suke ba wasu ba addini suka sani ba wasu daman suna jira su samu kiris ne da suka ga aya ga annaba ya ce duk ma wanda ya ce la ilaha illallah sai kinan biha qalbuhu kalal janna. kenan za su watsar da aikin alkhairi su ta abinda suka so na fasha'a sai na umar yace yana ga a kyale su su je su aiki na kwarai su shiga aljanna bisa ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa khallihim su kyale wannan ya nuna kenan maganar da abin da ya faru tsakanin sai manzo sallallahu alaihi da mu'adh ibn jabal ya faru kenan bayan kissar abu hurairah bayan kissar abu hurairah bayan ya abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam da yace je faɗa sai da umar ya ba da shawara cewa a bari kada mutane su yi mummunan fahimta daga na wannan lokacin da ya zo ya gaya wa mu'az mu'az yace ya fita ya faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi a kada ka faɗa musu za su san gaske daga baya a mu'az ibn jabal yaga cewa ya kamata mutane su sani musamman ma waɗanda suke da ilimi waɗanda ba za su san gaske ba waɗanda za su fahimci cewa shi musulunci ba kawai aƙidar zuciya ba ce kawai har da ayyuka na gafai wannan hadisi kamar da kuka gani imam bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karaniyata Allah ya babin da yake magana akan wanda zai keɓance ilimi ga wasu banda wasu don gudun kada a kasa fahimta ya nuna kenan a cikin wani abu na ilimi ana iya sanar da wasu a sanar da wasu wanda ka san wawa ne ba ya da fahimta ba tari ne ba ya gane komai to irin sa bai kamata komai ka gaya masa ba sai zai wata makudan fahimta kana cewa zaidu yana rubuta bakuru kana rubuta kana cewa da shi amuru yana rubuta zaidu shi wani abu da ban yake fahimta ba abin da kake faɗa ba to irin sa sai ka koya masa wani abu malamai suna cewa na fa'isul ilm ilimi mai tsada ba a zuba shi gaban kowa mai daukan ilimi mai tsada ya baje shi gaban kowa da kowa kamar mai daukan zinari ne da gwalagwalai ya je ya juye gaban alhazir gaban wata dabba kaga ba za ta ga kimar abin ba shi yasa al-muhallab yake cewa fihi annahu yajibu an يخص بالعلم قوم لما فيهم من الضبط وصحة الفهم وانا حديثي yana nuna ya kamata ko ya wajaba a keɓe wasu mutane da wani ilimi saboda fahimta da suke da shi da kaifin fahimta abin da kiyayewa da suke da shi da kaifin fahimta wala yubdalu al-ma'na al-latif liman la yasta'miluhu min al kada a wata ma'ana wacce ta ƙurya wacce take buƙatar tunani kafin a gano ta kada a zo a juye ta gaban wanda yake mai karamin fahimta ne cikin ɗalibai da wanda ake tsammanin ko ake tsoron idan ya ji wani abu zai ɗauke shi ya yi masa mummunar fassara ya je ya ta halatta wa mutane abin da ya ga dama saboda karancin fahimtarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu'azu ibn jabal ya baza wannan ilimin maliku yana cewa min izalati al'alimi an yujiba kullu man sa'alahu yana daga cikin wulaƙanta kai malami duk tambayar da aka yi masa ya ansa wata tambayar aka yi mutum idan ya duba tambayar zai fahimci inda mai tambayar ya sa ba a kowar abu da yake so ya cimma karkashin tambayar ta sosai wasa da tambayar kada ya ansa masa don so yake yi ya fahimci yana so ne ya yi amfani da ansar da za a bashi zai wani abin da bai dace ba to kada ya ansa wannan tambayar saboda haka ilimi ba a sa shi gaban wanda bai cancance shi ba hadisin yana nuna halaccin mutum ya hau dabba kuma ya goyi wani domin a zahiri idan ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyo wasu daga cikin sahabbansa a bayan jaki ba da kana iya cewa mutum ya hau jaki ya goya wani akwai azabtar da dabba ko ita akwai wahalar da dabba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wanda yana nuna halarci ya fi kowa tausayi da a ce akwai wahalarwa ga dabba to da ba zai haura wani akai ba domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya nemi a tausaya da dabbobi. shi ya nemi a tausaya musu kuma suna kai kuka wajen sama idan an matsa musu kamar yadda wani raƙumi ya kai kuka gare shi sallallahu alaihi wasallama cewa mai shi yana matsa musu kaga a shaida akwai wahalarwa idan mutum biyu sun hau jaki to da annabi sallallahu alaihi wasallama bai bari an hau shi ba an gane ko amma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya riki sa kamar mimbari wanda zai hau sa ya tsaya akai ya yi wa mutane abin da duk sanda zai yi darasi a kawo ta dabbar sai hawa akai akwai wahalar ce inda wani abu ne takaitacce zai iya wuce to amma yanzu sai mutumin da zai darasi awa daya ko awa daya da rabi kuma a ce ya riki dabbar saka abin nan a kujera akan ta zai zai tana tsaye ya hau ya yi awa ɗaya da rabi yana yi wa mutane jawabi ko awa biyu kaga akwai wahalar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisai ya hana an tuttakhadha al-maratib an tuttakhadha al-baha'im alkarasi ko almarati a alkarasi na alkarasi ya hana a riki dabbobi a matsayin kujerar da za da mutum zai hau don ba da darasi ko ba da ilimi haka nan a cikin wannan hadisi muna fahimtar tawalu'un annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mutum mai tawalu'u shi yasa ba ya hau jaki in ba da yana da tawalu'u ba mutumin da yake da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi ke da sarautar duniyar musulmi gaba ɗaya a wannan lokaci duk inda musulmi yake a duniya yana karkashin gudanarwar ma'aiki salatu salam amma duk da haka sai ka ga ya hau jaki har ya ɗora wani wanda yana nuna tawalu'un ta sallallahu alaihi wasallam kuma har ila yau wanda yana nuna matsayin mu'az ibn jabal a ilimi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebe shi ya gaya masa wannan magana da a ce ba mutum ne mai fahimta ba da a ce mutum ne wanda yake da gurguwar fahimta ko mai takaitacciyar fahimta annabi zai shi ya gaya masa wannan magana ba gaya masa wannan magana tana baka labarin cewa mu'azu jabal yana ɗaya daga cikin fitattu masu kyakkyawar fahimta duk da karancin shekarunsa a lokacin an gane ko haka nan a hadisin yana nuna ɗalibi idan bai gane abu ba ko in yana taraddudi kai kawo kan abu ya kamata ya nemi ƙarin bayani shi yasa mu'azu ibn jabal anan ya nemi ƙarin bayani anan sallallahu alaihi wasallam afala ukhbiru biha nas afala ukhbir bihi nas na iya ba wa mutane labari ba na ba wa mutane labarin wannan ba kaga sai da ya nemi ƙarin bayani akan wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi ya nuna masa cewa bai kamata ya yada abun ba a kenan idan akwai wata fa'ida da malami baya so kowa da kowa ya santa domin watakila akwai wanda zai mata gurguwa fahimta to ɗalibin da yake so zai yada wannan ya kamata ya nemi izinin malaminsa kafin ya yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama anan za mu ga mu'az ibn jabal sai da ya nemi izinin sa duk wannan shine dalilin da yasa imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin wannan kitabul ilmi a karkashin wannan babi abin yana da alaka da ɗalibi da malaminsa yana da abaka da ilimi yana da alaka da yada shi yana da alaka da irin nau'in ilimin da ya kamata a baza kolin shi ko ina da ina ba daidai bane mutum ya zo kawai ya ta karanta a raja ba tare da kawo a hadithun wa'id ba ba tare da gwaba tsakankanin su ba kawai ya ta karanta wa mutane hadisan da suke nuna gafara da da da da yafewa da cewa kawai mutum yana kalmar shahada zai tafi aljanna ba tare da yana hada musu da bayanin wa'idi ba domin wannan zai jawo mutane su yi gurguwar fahimta musamman mutane da suke gama gari da imani abin da ilimi bai ratsa kwakwalwarsu ba dan da nan ne za su yi mummuna fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gane ya ba mu dacewa ya ba mu ilimi mai amfani ya kara mana fahimta wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dila ne ko alade eh to dilan nake nufi ba aladan ba wannan yana cewa wani dan uwa ne ma'aikacin banki ya yi min kyautar kuɗi shin ya halatta na karɓa na ci saboda na ji malamai suna maganganu a game da aikin banki kamar da muka faɗa ba duk aikin banki ne yake haramu ba wanda yake da alaka da ribar kai tsaye ba da bashi da ruwa ko karɓar bashi ko rubutawa cike fom da ba da bashi wannan haramun ne malamai duk abin da suke bayani kenan ni duk fatawar malaman mu na sunna gaba daya da na karanta ban ga wanda ya ce ya halatta ba su ibn ba su ibn isaimin su shekh nasir bin albani duk da waɗannan manya manya dai waɗanda su ne fitattun malamai a wannan zamani na sunna ba wanda ya halatta wannan amma suna cewa idan aikin da mutum yake yi a gurin bai da alaka da ba da riba da rubuta ta da shaida a kanta da waye da waye wannan ba komai akwai wanda za ka samu shi aikinsa kawai a cikin banki in ka kawo ajiya ya karba ya lissafa ya baka fom ka cike ya lissafa ga mutum da ka kawo ya tabbatar cewa abin da yake rubuce daidai ne abin da ka kawo daidai ne ba ma shi yake shigarwa a kawun ba shi wannan shine aikin sa kaga wannan baka ta yana da alaka da bada bashi da ruwa ko karbar bashi da ruwa shi aikin sa karba taimakawa masu kawo ajiya an gane ko kaga wannan ba za ka yi cewa yana ta'amuli da daga ba ka haramta masa wannan aiki na a shi dai aiki ya yi kuma gurin nan ana yin aikin da yake mai kyau ana yin wanda baya da kyau saboda haka baka iya cewa a a shi dai aiki ya yi kuma gurin nan ana yin aikin da yake mai kyau ana yin wanda baya da kyau saboda haka baka iya cewa gaba ɗaya duk abin da ya fito daga gurin haramun ne mutumin da yake sana'a amma kuma yana taɓa zalunci baka cewa duk kuɗin da ya mutu hannunsa haram an gane ko idan mutum sa ya haɗu da halal da haram baka haramta kuɗinsa gaba ɗaya to haka nan bankin akwai abin da yake ba haram bane a ciki akwai abin da yake haram ne don haka baka cewa duk abin da ya fito da kai tsaye haram idan mutum zai samu wani aikin da yake nesa da wannan ya fi kwanciyar hankali amma ba za a yi masa zafi ba sosai a ce yana cin haram duk da cewa aikin nashi ya yi nesa da wannan tun sannan ya tambayi abin da ajiya a banki ya iya aje kuɗinsa a banki saboda larura wannan kuma abinda malamai gaba da suke faɗa cewa akwai larurar yin haka domin kiyaye dukiya yana daga cikin ta khams wasu larurori guda biyar na rayuwar ɗan adam wanda ba zai iya zama babu kulawa da su ba tsara dukiya yana daga cikin su shi yasa aka haramta sata aka haramta zamba da cin dukiyar mutane ba bisa ga aiki ba haka a sannan aja dukiya mai yawa a gida ta kan iya jefa mutum cikin hatsari rayuwar ta kan shiga hatsari saboda barayi da yan fashi da miyagun da mutane to kaga wajen kare ransa shi ma zai buƙaci ya kai su inda zai tsare ransa tsare rai shi ma yana da cikin addaruriyar ta kan don haka malamai suke cewa ajewar babu komai daidai idan an dawo masa da ruwa da wani abu a kai bayan ya je karba to wannan abin da aka tsara masa kada ya ci kada ya shakuɗa shi da dukiyarsa ya kamata ya fitar da shi ya amfanar da al'umma da shi ta wata hanyar ta hanyar ya gina kwalbati ko ya gina kwata ko ya ciko ko wani abu da mutanen jama'a za su amfana da shi kada ya sa cikin dukiyarsa abin da suke faɗa kenan wannan kuma yana cewa hal hunaka shin akwai wani hadisi da yake hana a yi bacci bayan la'asar akwai hadisi amma bara gurbi ne ba da kyau akwai hadisi da yake cewa duk wanda ya bacci bayan la'asar ya samu tabin hankali kada ya zargi kowa sai kanta to amma hadisin rufatse ne ba da kyau saboda haka mutum kada ya yi yin abin da zai amfane shi saboda wani rufatsen hadisi eh? eh an ce ne saboda ka duk sanda ka ga dama kai wankan ka ba inda kake ki kai wanka ba Allah bayan ne bayan sallah kuma an kai bacci yana yake ba arziki Allah ne Allah ne bai ba da arziki ba bacci ba ana san al wato in mutum dan kasuwa ne yayi sammako wannan yana da cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna Allah ja'ala al-barakata fil bukur a ubangiji ya sanya albarka cikin sammako ana babu komai amma ba yau yake nuna cewa a idan ka yi bacci za ka rasa arziki ba nawa ne ba mutanen da su su masu arziki ne kuma ba ka ma tashi sai sha ɗaya suna da yawa masu ma arziki suka fi da haka eh, kai da kake tashi da sassafen ba baka ba ka ce mai ma'anar wannan hadisi al'ajma'u ajmau zubar wal ma'dinu zubar wa sirri kazan kuma. wani hadisi abin da yake al'ajma duk abin da dabba za ta halakar ko ta sarayar ba abin kadinsa wato dabba ce aka sake ta inda ake inda ake sakin dabbobi su kiwo sai ta tafi ta yi ta'adi ko kai ta zo ka aje kayan ka inda take kuma wurin kiwon ta ne sai ta yi ta'adi to ba a cewa ba ka ta an biya ka shine ma'anar al'ajma'u ba. wal ma'adin dubar mutum ne yana haka abin nan muri ne wanda akwai ma'adanai a ciki na arziki akwai gwalagwalai akwai abin da an san da arzikin kasa a wurin to in ka haƙo shi wannan abin da ka haƙo ya zama mallakar ka ba a cewa a lokacin da ka haƙo sai ka ba da wani kawai ka je ka ci gaba da sarrafa shi dukiyar ka za a yi mata kallo irin yadda ake kallon sauran dukiyar da ka mallaka sai shekara ta yi in ta kai lissafi ka fidda zakka amma ba a cewa ka kawo wani abu wa fi rikazin kumus a rikaz dukiyar da ba aka tsince ta ba su ta ba ka san da dukiyar ba ba kamar ba adanai ba wanda an riga an san cewa gurin da ana samun kaza a gurin a aka rijiya aka baka kawai sai sai kawai ka ga wani akwati cike da gwalagwalai ba ka yi cewa ga sa tayo sun zamanin samudawa suka binne zamanin adawa kai Allah ya ci ya ci to a nan ana karɓar kuma ɗaya bisa biyar na abin da ka sako yaya matsayin kiran sallah kiran sallar yaro wanda bai balaga ba a masallaci daidai da mene da aka yi dai limanci ma bari kiran sallah kai dan tana so ka dauka matsayin ka ne saboda na liman an ce ya hau kujerar bai maka kuma kana tambaya ya hau kujerar ka ko ko a'a wala da ne ya rubuta tambayar nan ne Na yau hukunci kiran sallah a cikin masallaci a zamanin annabi sallah da sallama a waje ake yi sai dai kowa ya san dalili saboda a wancan lokacin babu speaker da za su fitar da sautin da sautin ko ina ana buƙatar sai an fita waje da miliyar mai kiran sallar za ta yaɗu ta fashe ta yi nesa da ita idan an ci gaba da kiyaye wannan tun yana da kyau ba komai kamar yadda jujjuya kai da ake yi lokacin hayya ala sala hayya ala sala a juya kai abin dama da hagu kaga ana yin shi ne a wancan lokaci duk wannan manufar amma kuma zai ci gaba da zama sunna ne a kiyaye shi din ba wani abu to kuma wannan ba sai ke nuna dan wani yayi a masallaci kuma a buɗe masa wuta a ce ya tashi sunna ba yadda wasu ke ɗaukan abin da kai haka ba gaskiya shi yasa za a ga malamai ba sa ba cikin ma wasu sharuɗa na kiran sallah an gane ko kamar kiran sallah na biyu da sai na usman ya zo da shi na farko kai da da kiran sallah ɗaya ne na juma'a shine lokacin da liman ya hawo kan minbari shi aka sani ana yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sai na usman mutane suka yawaita ya zama na gari ya kara fadi ana bukatar a kiran sallah din a yi shi da wuri yadda mutane za su shirya a lokacin sai da usman ya sa aka samu ladan da zai dinga fita kofar gari inda zai yi kiran sallah mutanen da suke cin kasuwa a bayan gari su ji kiran sallah su dawo gida su aje kayayyakin su yi wanka don su shirya su masallaci shine al'azanul awwal da aka sa kiran sallah na farko wanda ake kiran shi al'azanul usmani kaga wanda ita ce hikimar da ta sa ya sa da aka samu amsa kowa masallatai kuma suka yawaita dan da kowa yakan kwaɗayi ya sallar juma'a ne a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk madina da garuruwan da suke kewayen ta ba su da juma'a ba su zo masallacin annabi kaga suna buƙatar sanarwa cewa lokacin sallah kuma a wancan lokaci kun san mutane ba agogo gare su ba da suke iya nuna a ce ai masallacin gadon ɗaya a lokacin da ake fara huduma wancan lokacin babu sai dai abinda za ka aura da rana ba za wanda wani to <clears throat> dan kudin mutane za su iya sha'afa sama ana hada-hadar abin nan kasuwanci abubuwa sun zo mu sun zo za ka iya sha'afa lalle ka tsaya kana ka auna rana ka gaga wani ya yi ko bai ba to a wannan lokacin akwai buƙatar a samu wanda zai sanar da cewa mutane lokacin sallah fa ya karatu su je su shirya don su samu sallah su samu huduba ba to shine sai na usman ya sa wannan da abubuwa suka canza kaga malamai su kai magana akan wannan cewa ga hikimar da ta sa sai na usman ya sa wannan don haka tun da yanzu wannan illar ta kau ba sharaɗi ba ne kuma mutane sai an yi musu wannan kiran sallah sai mutane duk sun tattaru kowa ya haɗu an zo masallaci sai kuma ladai ya kama wata kiran sallah ka rasa me zai ba alaƙa kake kira ta ba ga mu ba ba mu za su kira musu ai mun zo kuma kan kiran sallah ba ya da ba kiran sallah na biyu din nan shine wanda yake sunna wasu abubuwa suna kasancewa saboda hukumomi a zamanin abinda abinda ya kasance a zamanin ba ya tsaya cikin masallacin sai na kira sallah ba haka Usman din yayi shi yace ya halatta a koda wannan lokaci ya dinga cewa ya hayyu ya qawmi rahmatika astaghfir ya halatta me zai haramta maka fa haka addu'a ce mai kyau addu'a ce mai karfi sosai bi rahmatika astaghfir shin mace idan ta aske gashin kanta sai ta azumi wa ya ce ni ban san inda aka faɗa haka ba amma dai bai halatta mace ta aske gashin kanta ba sai da larura domin aske gashin kanta kwaikwayon kwaikwayon halittar namiji shi ne wanda ba a kawata kansa da gashi ba ita kuma a kawata kanta da gashi kokarin ta aske kanta tana kokari ne ta dawo da kanta kamar tamkar namiji wannan ya haramta ta zama almutashabbihati bir rijal kamar yadda shi ma namiji aka hana shi ya ya kwalkwale gemunta domin shi ma wannan wani gashi ne da Allah madaukakin sarki ya fifita shi da shi akan mace idan ya aske ya kwalkwale to ya nemi ya mai da shi a matsayinta ya zama almutashabbihina bil bin nisa min ar-rijal duk waɗannan Allah ya ilimi don haka bai kamata mace ta yi wannan ba in kuma ta yi to saba Allah sai sai ta tuba amma magana wacce azumi wannan babu shi yace idan mutum zai yi tasbihi a cikin zuciyarsa to zai motsa bakinsa ko ba zai motsa ba to ya za a kai tasbihi kawai a cikin zuciyarka ba tare da bakin ka ya motsa ba wasu wasi ke nan abin da yake kawai a cikin zuciya wasu wasi yake ke sai eh, dole baki ta ya motsa wasu an ce sirran sai su ɗauka ai kawai kai shiru kamar masu karatun sallah ce kai karatun sallah ta azahar ko la'asar sirran to kawai sai ya yi gingirin jim haka da shi baya komai wai a zuciya ke a zuciya ka ce a bakin ka sai ya motsa in kawai kai aka kana ta saka abun a zuciya kawai wai ya dinga saka yana karanta su wallahi ya saka yanzu ya karanta fatiha ya saka ransa ya karanta a wannan wannan waswasi ne kawai kake ba shi yasa annab sallallahu alaihi wasallama sahabban suna gane ainihin karatunsa da motsin gemunsa sallar da take ta asiri suna ga gemunsa yana motsawa yana karatu wasu tambayoyin kusan an wuce su tuntuni an daɗe ana ta magana a kansu ai tana tana na tani ba san ya za a yi ba mutane su ta dawo da su baya ta dawo da hannun agogo ba su ta amsa tambayoyi iri ɗaya ke wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsari a tsaye wannan magana ce an daɗe ana yi ta an daɗe ana yi ta karatu suka ana ta yi ku bari za mu zo in yayi in ma bai ba muna karanta yanzu littafin bukari za mu zo babu yanzu daga nan za mu shiga kitabul wudu ko shi ne za mu shiga kitabul wudu to za ku gani in akwai wannan in babu ma wannan za a gani in kai kuma kana son kai tsarin ka ne a tsaye halatta ka je kai eh, in wannan da ya dame ka je kai kai babu komai amma ka kula kada ka yi inda zai dinga dawowa jikin ka kuma ka sani wurin da za ka yi din ba guri bane wanda yake tsandauri guri ne wanda yake laushi fitsarin ba zai dinga dawowa a kanka ba kai yi haka babu wani abu ba inda aka haramta wannan na eh. ya samu eh ya tashi a zahar zai in mutumin da bai samu raka a cikakkiya ba a juma'a a zahar zai na ai shi ne na ce maka ya danganta da irin aikin da yake ko baka ji duk bayanin da na yi ba a ah, na yanke mana ya danganta yin aikin bankin na kasa ne akwai wanda yake da aikin banki kai tsaye aikin hada-hadar da yake ku zo a baku bashi ko kun kawo za ku biya da ruwa din shine mai karba shine mai shigarwa shine mai fitarwa shine mai rubutawa shine mai sa hannu wannan haramun ne haramun yake ci eh amma in yana da wata sana'ar banda wannan kan kasuwa ne bayan yana zuwa banki ko yana kasuwanci ka san shi dan kasuwa ne wannan ba haramta kai kudin ko da yana wancan aiki ka gane ko amma in wannan shi ne madogara su kawai a rayuwarsa ba ya da wannan ba ya da madogara sai wannan to kai kafa kafa da da abin da zai baka اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا واسرارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا على ربك